بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك باسمك العظم المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا سرهمت به رحمت وإذا استبرشت به فرشت أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والإلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسكان والآلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه Waɗanda waje a ce o laminan jannatin yaron bala'ani? Alhamma, ina nisa Luka rahmatanmu na inda yake. Ta hadu da haƙuri ba na. Wata jima'a bai ha'a umurana. Wata lum ma bai ha shahasana. Wata abubu bai ga aibana. Waɗar ba'u bai hashahidana. Wata ba'i da bai ha'uzunanana. Wata tsakiya bai ha'amalan. Wata lehima na bai harushe da na. Watar Ta asibiti na bai yi min kulle so. وتشفينا بها من كل داء وسقم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم تهير قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم أئنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهب إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا اجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الاحسان يا من احسانه فوق كل احسان يا مالك الدنيا والاخره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أعجزه شيء ولا يتآدم وانصرنا على أدائنا هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة اللهم أظهرنا عليهم في عافية وسلامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغبر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin kitabu sharhu sunna idan ba mance ba yau babu mu babu ziyaratul qubur babin bayanin ziyarar kaburbura a kaburbura wato gidaje na suma wasu manyan gidaje na manyan birane da kuma ƙauyuka manyan birane da ƙauyuka gidaje masu ni'ima da gidaje masu talauci a cikin kaburburra koyi abin kwarai ya iske abin kwarai koyi abin da ba daidai ba ya iske abinai a kabara na abu umar abdullahi bin ahmad almalihi a kabara na abu muhammadin abdurrahman bin abi a kabara na abu kasim abdullahi bin muhammad bin abdulaziz albagawi haddasana ali bin jad haddasana ma'arifu ma'arifu wa ibn wasil am am huwa ibn da disar ibn disar ya an sulaiman ibn buraida ana abihi ana abihi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور dole na hane ku ga ziyarar kaburbura don lokacin da annabi ya zo madina ya larabawa suna da sauran jahiliya ta bautar kaburbura to yana so a raba su da shirka kowane iri saboda haka sai ya hana su ziyarar kaburbura don da suna suka shirka kai ya dan su ci gaba da yi to yanzu da ya ga aƙida ta musulunci ta tabbata cikin zukatansu sai ya ce na haituku an ziyarar kuburi dori na hane ku da ziyarar kaburbura amma yanzu fa zuruha ku ziyarce ta fa ziyarata ha? tuzakiru lalle ziyara kaburburra tana tuna tana sa tunani domin in ka je makabarta za ka diba ka diba wani na ciki wani na ciki kila ga duniya duk suna gabanka wata kila ga duniya duk suna gabanka to suna ciki ba dai kai saboda haka wannan yana sa tunani sai kai tunani ka ga bari ka diba kai ma ka ga abin da kake yi don kai ma abin da gyara don kai gyara saboda abin nan kai ma kana yi zuwa ga wayannan kaburburan wa qala sallallahu alaihi wasallam na haifi kuwa amin ashirba kuma maza Allah ya ce na hane ku daga shaye-shaye na tsini illa fi duru abin nan illa fi duru fil adam sai dai wanda an ka dawa ga abin nan durufin adam wato fata wato wanda an ka cima da ita fashirbu bi kulli a bi kulli wa'in wato ku cikin kowace salka wato wanda an kai da al'adam wato zuruful adam din kusha gaira Allah tashrabu maskira ku yi tsime amma dai kada ku sha wanda ka sama yi abubuwan abubuwan abin nan tsime ya halitta a sha su amma wanda ka sa maye ba a sha ne duk wanda ka sa maye kun gani idan aka tsima dabino ya halitta ka tsima dabino jiya ka sai dabino sa'i guda ka zuba cikin ruwa a ka aje shi zuwa yau in jiya ka sa shi yau to za ka sha ka ji zaƙi ba wata minerals da ka sani mai zaƙi ne kuma gashi ba ya da asset balle yi tunanin cutar sai to ya halitta ka sha shi yau gobe kuma ka sha jibi in ka sha to ka tusuwa shi ko baka shanye ba ka tusuwa shi don in an ka shi. in daga kwana uku yana samayi daga kwana uku ya canza daga halat ya koma mai samayi to abu in an ka san yana samayi ko asili ne halanna na in aka ga yana samayi to ba a sha ne in aka ga yana sa maye saboda haka da ya kwana uku a mun karanta da ku a baya da ya kwana uku ba a sha kuma shi kenan sai a tusuwa Wakala kuma ya ce na haitukun alluhumil adahi na hane ku ga cin naman layoyi ku aji naman laye ya yi kwanaki dori wato lokacin da an ka zo an ka yi hijira zuwa madina ba kowa da kowa ka iya layya ba amma kun san nama kowa yana cin nama in ya same shi to ba kuma kowa ka iya samu ne ba to masu hali suka yi layya sai annabi ya ce to na hane ku da cin naman layya Allah ta akulu kar ku ci naman layya ba da salasatin bayan kwana uku duk wanda ya yi layya ya ci nama in an ka kai kwana uku bai canyi ba to ya sadaka da shi ya koma ci ne ya ci haram ya yi sadaka da shi don kwana uku kana ci dai ya gyashe ka to ba wanda ka biɗa wannan farko to daga baya da aka yi arziki arziki yau wadatu cikin madina sai annabi ya ce to fa kulu yanzu kam ku ci Wanta fi'u biha kuma ku yi amfani da abin ku fi ku cikin tayoyin kun ga wannan buƙatar ta wuce saboda haka yanzu ya halitta ku aje naman ku cikin wata ruwa ma ce wa kulu wata saddaku wadda hiru ku ɗiba ku ci ku ɗiba ku yi saraka, ku ɗiba ku aje har zuwa bari a halitta yanzu don masu layya suna da yawa yanzu dori ko masu layyar ba su da yawa to bai yiwa abin nan su ajiye su ɗaya ka cin nama kuma nama wanda duk kaga bai ci shi ba mahi yawa samu ne abu yi ba mutane guda guda na ka samun nama ba su ci shi yasa kuka ganin ai idan ana so a mallake ku sai a shirya muku wata liyafa a yanka muku raguna a sa muku duk abin da an ka sa ku to ku yi tattauna kwana biyu an ka ce ku yi na sai ku sheka haka ce ku dawo ku yana zai ku shiga an gama da ku saboda an san kuna son nama to saboda shi nama kowa na so ne illa dai ka san da sani wani nama haƙuna don ka san da sani wani nama haƙuna wani babban mutum ya same ni a makka wani babban mutum na cikin manyan mutanen najeriya aka ce mai na je umra ya yi ta bincike har ya gane hotel ɗin da nake na dawo sai ni iske shi yana nan zaune falo yana jira na na zo muka gaisa cikin magana ta yaka gaya min malam yanzu lokaci ya canza inda ni yarda don na san in abin na suka yi ko nina na suka yi tunda su suna kabidar mutane su abin gansu ko kaka ya ce min wallahi yanzu Ka kaga kajin nan na ce e ya ce akwai wanda aka kiwo da tsahi malamai ka yi wa tsahi suna kawowa a garwaya da abinci a basu ci ya ce wallahi zuwa wanda ya ci shi abin da ɗaya aka so shi kai shi yasa gidajen manyan mutane ko bacci abinci gidajensu ko bacci abinci gidajensu in sun gashe da abincinsu ku bari mutanensu su ci ku bari mutanensu su ci ku ko bacci ku te ku ci na almajirai irin ku Allah ya gafarta mana akwai wasu kihi gare su babban kihi suka samu a yan kattau suna da shi a aji cikin gida sai a ce me kihi za a yi ma kaka sha ta Allah ya gafarta mana hada hadisin sahihun wannan hadisi ne sahihi akhrajahu muslim ana bi bakar bin abi shaiba an muhammad bin yafudail an dirar bin murra an muharib bin bisari wa mu'arribi bin wasilin wato kunyatu abu bakar shi mutumin nan babban mutumin nan na Najeriya dan siyasar Najeriya Ya ce min malam ka ganni nace eh yace wallahi nace sayin burodi Ka ga burodi nace eh in da mai burodi ya ɗauko mi ya ce ga wanda ya ce wala ban sai wannan da ɗauko ya ce yanzu matsayi na ke don na gane abubuwa ya ce wallahi in na ce mai burodi ya ɗauko ya ce ga wannan ya ce to wallahi ban sai wannan da ɗauko ko ya haiko wani kyau wanga da ya ɗauko na haka ya ce na haka ne ka koma ya ɗauko wanda zan sai amma ban san wanda ya ɗauko yana ta yi min bayani ne abubuwa ne yadda ah, manyan mutanen ƙasar ga suka koma game da uh, harkokinsu in dai har kana uh, uh, abin nan matsawa to ka san wanda za ka yi shi mutumin shi ke gaya min da ya yi bayani da yawa na ce to na gode da wannan karatun <laughs> wanda ban san shi ba kuma cikin littafi babu shi to na gode da shi to haka nan na kuwa gani ana ba ku sai a kira ku sai a yanke muku mai yara raguna ba ku san ko da ni an kace da raguna ba kwana biyu sai ka ga malami a waya ɗaya aka aza mai ya buɗe shi kai kirari ɗaya kai ya sha ko ya ci kirari ɗaya kai bai za abin da ya kai bai tunanin zubewar mutunci ne mutunci ne zai zube amma kirari ɗaya kai shi ɗaya kai wani mutum ɗaya kawai kirari an gama da shi an gama da shi kuma dawowa ta yana da waya Allah ya gafarta mana أكبرنا ابن عبد القاهر أكبرنا عبد الغافر ابن محمد أكبرنا محمد بن عيسى الجلودي حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال zarar Nabiyu sallallahu alaihi wasallam kabara ummihi fa baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara ga kabarin uwa ce kuma yayi kuka faba wa abka man haulahu yasa duk wanda haulahu jehe ne su ma sun kai kuka fa sai yace ista'azantu rabbi na nemi izinin ubangiji na fi an astaghfira laha akan in yi mata istighfari falam ya azalli bai bani izini ba wata adantuhu nin nemi izini ne fi an azura kabarha akan in ziyarci kabarinta fa abin ali ya bani izini zuru fazuru alqubura ku ziyarci kaburburra fazuru alqubura fa innaha tuzakkiru almauta ziyarata yana tunatar da mutuwa wannan hadisi hada hadisin sahihi wannan hadisi ne sahihi a wayanda suke tare da mu a cikin karatu almasirar jega na karanta muku hadisi wanda mutane da yawa sun ka sahaha shi a cikin karatunmu annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya bashi izini ya ziyarci uwa tai bai bashi izini ba daga baya ya bashi izini ya ziyarce ta to annabi ya yi addu'a ya roki Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya bashi wata dama ya yace ya bashi yaje inda kabarin uwa tai ya buge kabarin ta tashi. Ya ce mata ni na yaron nan da ke baro ni na Muhammadu kuma ni manzon Allah ne ki shaida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah tace ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah ta faɗi wannan yace to ke zama musulma ko ma ki kwanta yace inda kabarin uba ne kuma ya bugi kabari na ya tashi ya ce ni na wannan da kabaro cikin cikin nan sunana muhammadu ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka shaida Allah guda ne kuma ni manzon Allah ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace kuma ka kwanta ka zama musulmi malamai da yawa sun ce hadisin sahihu saboda haka ni in na karanta irin wanga hadisi sai in ci ya zo ne gabanin wancan da sun ka musulunta kuma ni a wurina malaman hadisi duka malaman hadisi ne ni ba malaman hadisi bari amma malaman hadisi duka malaman hadisi na wanda duk ya sa hadisi in duniya ta darci na da ingantawa saboda haka baban manzo Allah yana dan aljanna ne innan manzon Allah ya aljanna kuma hadisi ya inganta na kuma ita karantawa kuma na ce ku diba wurin ku ga hadisan ku ga waɗanda sun ka saha hasu. abbas je ga bai saha hasu, bai san sanda aka saha hasu ba amma karatu ya kai abbas je ga ga littafin ya karanta ya gani saboda ka ni dai ina jin mutane na ta maganganu akan uwayen manzon Allah ni dai ba ni tunda dai ni karanta uwaye ne sun musulunta ni dai na tsaya ba ni mamaki annabawa da yawa na ga iyalinsa sun mutu Allah ya sun nema ga Allah ya tasowa musu na ga wasu ba ko su sun gani ma ba cikin suratul baqara Allah ya tashe su bayan sun mutu na gani na ga Allah ya wa wasu to annabi mu yayi kowa girma ni ban iya cewa Allah bai wa annabi tun na ga yawa wasu annabawa in kun karanta Qur'ani tun daga Baqara za ku yi ta ganin waɗanda sun ka mutu Allah ya tashe su za ku yi ta ganin ya tasowa ta Allah ya ƙara ma annabin mu ɗaukaka kuma ya haɗa shi aljanna tare da uwa ce da uba ne in kiyama ta yi sannan ya kawo mu kusa gare su wa ƙala ana cewa ƙabar ummihi bil abuwa kabarin uwan manzan Allah abuwa yake wani wuri ne abuwa kamar da mai nuri da ƙi ne ya tabbatar famar rabi ya amal biya ya biyo wuri a shekarar biya. Wai ruwa annahu zara kabar ummihi fiye alfiya maqna'a ya an ce ya ziyarci kabarin uwa sai da mutane guda dubu wayanda suke ɗauki da makamai fi alfi farisit cikin mutane mahaya dawaki mayaka su dubu a kowannensu su mugaddan bisalahi an lullube su da makamai wato sun ɗauko manyan makamai ko da ya kai wannan ziyarar Ƙala rahimahullah wato mai littafi ya ce ziyaratu quburi ma'azunun fi halin rijal Ziyara kaburburra an yi wa maza izini su yi ziyara kaburburra wa alaihi amatu a hali ilimi kuma mahi yawan masu ilimi akan haka sun katahi mahi yawan masu ilimi Amman nisa'u an wa maza izini su ziyarci kabari An nisa'u amma mata faqad ruwaya an abi huraira hakika an ruwaito daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la'ana zawaratil quburi lalle annabi ya la'ani mata masu ziyarar kaburburra to amma shi ma wannan za ku gani cewa an hana mata ziyarar kaburburra za ku ga yadda abubuwan suka kasance tsakanin malamai wasu malamai na cewa an hana mata ziyarar kaburbura sadda an ka hana maza ziyarar kaburbura yanzu da an ka baiwa maza izini to mata ma an ba su izini magana duk guda ta gaba ɗaya ya hana ziyarar kaburbura da ya zo madina yanzu kuma gaba ɗaya ya ba da izini a yi ziyarar wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul quburi manzo Allah ya la'ani mata masu ziyara kaburburra wal muttaqizina alai har masajid da masu riko masallatai wurin kaburburra wasurji wasurja da masu kunna hitila masu salantarki makabarta Allah ya la'ani su fara ba'du ahli ilmi wasu malamai masu ilimi sun ga anna hada kana qabla ayyura yura fi ziyarati wasu malamai suka ce ai wannan la'ana da an kawa mata masu ziyarar kaburbura wannan lokacin da an ka hana ziyarar kaburbura ya auku ne kamin yanzu da ya ba da izini a yi ziyarar kaburbura sadda ya hana a yi ziyarar kaburbura ga maza to sannan na yalla ani mata masu zuwa saboda raunin su falan mara kasa to lokacin da ya yi rangwame ya ce da kuntuna haitukun an ziyarar ta kubura amma la'ana fa zuruwa a cikin wata ruwaya dore na kasance na hana ku ziyarar kaburbura amma yanzu ku ziyarce ta to wannan rangwame falamma rahasa ammatin an ar da wan nisa lokacin da yayi wanga rangwami to ya haɗe maza da mata don haka maza na zuwa ziyarar kaburbura mata na zuwa kun ga abinda wasu malamai suka fi a kai ne yake? shi yasa kun ga dori a madina mata ba a bari su ta rauda wajen ziyarar kabarin annabi ba a bari amma yanzu kun ga suna zuwa kun ga an raba rauda biyu maza rabi su rabi kun gani yanzu to saboda wannan magana ce amma wa minhun cikin mutane malamai akwai munkari a halin nisa'i akwai wanda ya karhanta ziyarar kabari da mata likillata sabrihin saboda karancin su kansu ta su ta kuka wa kasarati jaz'ihinna da yawan rashin hankulinsu amma ittiba'ul janazati fala ruqsata lahun fi amma a dauki gawa da gida amma zaran gida su bi ta matan ma gida su bi ta nan ba ai musu rangwami ba don babu mai hana mace a dauki mijinta zuwa makabarta ta bi shi ba mai hana ta kalluwa ta bi shi a doko shi gashi gaba tana gani ya shi za a yi ta dawo ba mai hana ta kalluwa to da haka wannan kam an hana su qala ummu adiya nahina an ittiba'il janaza sahabiyan nan ummu adiya ta ce an hane mu ga rakiyar janaza sai dai walam uzan alaina sai dai ba a ce mana haram na ba amma dai an ce kanmu sai dai ba a ce mana haram na ويروى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازته an ruwaito daga Ali bin Abi Talib lalle annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya haita wajen wata janaza fara'a niswatan sai ya ga wasu mata kana irjina sai ya ce ku koma ta yi makabarta ku koma ma'azuratin kun yi zunubi gaira ma'azuratin ba a ba ku lada ku koma kun yi zunubi wato ba ku samu abin nan lada ba alhadisa da ihon da afawo a shekul albani kama fi da ifil jami'a wa ruwaya kuma abin na an ruwaito an abdullahi bin abi mulaika kala ta wafa abdurrahman bin abi bakarin abin na abin na bilhabasha wato abdurrahman bin abi bakar ya rasu fa humila ila makka abin nan daga abin nan kwamsha kwamsa wato kwamsa daga garin kwamsa yin rasu sai aka ɗauku gawa shi ila makka zuwa makka fadufina sai aka turbude shi makka kun ga wannan hadisi ya nuna kenan ya halitta a ɗauku gawa da wani gari a kawo ta wani gari to balan ma kadima aisha tun sadda aisha ta zo ta dawo daga daga abin nan daga tahiya ko da ta dawo an gama rufe shi ba ta gane shi ba akwai wani karatu da koyi wanda ban san shi ba amma dai yana nan ana yi nai in ciwo yawa mutum tsanani a cikin hadisai mun karanta da ku sati biyu da sun kauce ana ta kira mutane ku taho ku gawa yana cikin hali ba to abinda abban sani ba ciki mi an fa'ida na agayyata gayyato mutane su gane kabiya yi mutu to amma dai karatu na idan ba a samu ganin mutum ba a wannan lokaci to in mutum ya mutu sai ka ga wani da wani gari bai samu gani ne ba kamin ya rasu sai ya ce sai a gwada mai kabari to wannan wani karatu na dai wanda ban sani ba to shine Aisha ta yi umarni da shi ana balamma kadima Aisha a ta kabar abdurrahman lokacin da aisha ta zo sai ta abin da a sai ta ziyarto wannan kabarin na abdurrahman lokacin da ta zo ga kalmomin da aisha take abin nan ta kawai aisha ta zo ta ziyarci wannan abin nan dan uwanta aisha ta kawo ziyara ga wannan abin nan dan uwanta ta ce wa kunna wa kunna inda wa kunna eh, kan abin nan mhm, wa kunna ba ka nadama ni ba a ku bani wani naku yanzu ba wa kunna inda na yake ko ga na ku nesa inda na na ya samu ku ko wa kunna wa kunna kada ka nadamani to Aisha radiyallahu anha tace wa kunna ka nadamani wato mun zama nadamani wato kama mai damuwa haka wato abin na na juzaimatan wato haƙabatan a wannan abin nan kalmomi na juzaima wato kamar ɗaukan lokaci haka daɗewa wato don an ce ba wato hukubi wato shekaru da yawa haka mun daɗe mun zama tare da kai lokaci mai yawa A abin nan bata minar dahari lokaci mai tsawo na zamani hatta kila har aka ce lan ya har aka ce ba zai fashe ba wato ba zai kamar ba zai kare ba falamma abin na falamma tafarraqana a lokacin da muka rabu ka anni wa malikan kaman ni da maliki ladule ishma'i saboda tsawon abin nan ishma'i haduwa kaman mu lam abin nan lam nasabat abin nan lam nabit lannabin lailatan ma'a kamar saboda dadewa lannabin lailatan ko dare guda ba mu zanna ba ma'a wato Aisha cewa ta kai mun kasance lokaci mai tsawo ba lokaci mai tsawo bi guda kamar shekara 40 hukubi min dahari mun zama muna tare da kai lokaci mai tsawo kamar ba za mu rabu ba to sai yau gashi Allah ya karbi abinai to bayan ta karanta wa'anga baitoci sun maƙala sannan tacce na kawo maka ziyara makabarta lau hadartuka da na halarto ka lokacin da an karhe ka ma dufinta illa haisu mutta inda ina nan sadda an karhe ka da ba a doko ka sai garin nan da kan mutu can za a rhe ka inda ina nan walau shahidtuka kuma yanzu da nizo nan makabarta inda na halarce ka kame a ruhe ka ma zurtuka da ban kawo maka ziyara ba kun ga hadisin dai ya nuna ana iya ɗauko wani mutum daga wani gari a kawo shi wani gari bayan ya mutu can shi yasa aka ɗauko a wannan ɗan uwan aisha wato abdurrahman bin abi bakare wannan da ya ce da ita ta yi umra can masjid aisha inda aka zuwa umran nan yanzu to wannan da ya kai ta wurin nan shi na yin rasu to sai aka ɗauko shi sahabbai sun ka ɗauko shi daga garin da yamma sai sun ka kawo shi abin nan wani gari an kai masa kabari wato makka kenan to da aisha ta zo ta ce inda ina nan da inda kan mutu can za a rufe ka kuma da ina nan da ban ziyara ban ziyara kabarinka kun ga wannan ya nuna kenan mata ba su ziyara abin nan kabari irin wannan ziyarar to amma dai hadisai sun tabbatar mata na yi amma dai ta ce inda na halarto da ban ziyarta ba wa yukrahu naqalul mayiti saboda haka ga wannan magana ta Aisha kenan da ta ce inda ina nan inda aka ruhe ka da ba a doko ka da can can za a can da kan mutu da ba a doko ka can za a ruhe ka ba a doko ka da can to akan wannan malamai sun ka ce wa yukrahu naqalul mayiti an karanta doko ce min baladin daga wani gari ila akar zuwa wani gari kamar ya mutu asibitin sakwato a kawo shi birnin Kabi sannan a yi mai kabari to makaruhi ne wa an yunkala an makanihi da ma dufina haka nan ya an ka turbude shi makaruhi ne a tone shi a kai shi wani wuri a koma turbude shi da gaira hajata in ba wata bukata ta tilasta haka ba idan akwai bukatar ta tilasta haka ya halitta a tone shi a kai shi wani wuri Ƙala Jabirun, lamma kana yawan Uhudin, Jabir ya ce lokacin da ranar Uhud ta kasance. Kumila abin na na, kumila alƙatala liyu fanu bilbaƙi, an ɗauko matattun Uhudu. Kwansan Uhudu bakin garin Madina ne, a wannan lokaci yanzu kuma kun ga cikin garin Madina ne. To sai aka ɗauko matattu daga can don a kawo su makamartan nan ta baƙi'a. wadda Allah zai rika gehen ta jujiya ta gaba da ya kada ta aljanna to sai sun kaso su dauko ƴan uwansu su kawo wurin fanada munadin sai wani mai sanawa ya sanawa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amurku lalle manzo Allah yana umarnin ku an tadafinu alqatala ku da matattu fi madaji nan inda sun kawa da sun ka mutu faradan nahu sai dun mun ka dawo da su daga da magana zuwa Baki baki'a sai mun ka dawo da sunan Uhud shi yasa kun ka ga makabarta Uhud annabi yana zuwa ziyararta da kai ne mu kuma yanzu wanda zai je aikin hajji ko umra sunna ce shi ma ya kai ziyara wurin ya ce shi musu addu'a ya dawo to wannan shine tsafili wa qala jabirun lamma hadara uhud ani abi min al-layl jabir ya ce jabir bin abdullah bin haram ya ce ranar da aka zo yakin Uhud babana ya kire ni da daddare faƙala ya ce ma'urani illa makatula ba ni zatona face kashe ni za a yi wurin ina gaya maka wato ba ni zaton in koma gida kashe ni za a yi wurin faƙana a wani katilin ya kuzan shi ne mutum na farko da an kawar kashe shi ne mutum na farko wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri sai ni turbude shi tare da wani mutum cikin kabari ne musu kabari kun san odu dutsi na a tabbai sun gaji wajen tonon kabari akwai wahala saboda haka ana tara mutane da yawa a yi musu kabari guda to shi jabiru ya ce sai ni hada wani tare da babana cikin kabari guda sun malanta ɗin nafsi an a turka huma a akar sannan sai zuciyata ta fara wasawasi ban ji daɗi ba da nabbar babana ma'a'akar tare da wani cikin kabari ban ji daɗi ba fassahararsu sai ni sai ni fito ni kabarin nan na hidda babana da cikin nabbar wannan ɗan mutum ne ciki ba da tattata shurin bayan wata shidda an yi wata shidda sai na kasa hankuri sai na tai na tone kabarin nan na hidda babana da cikin na kara gaba na tona mai nashi ko da bayan wata shida ko da na tone shi fa iza huwa ka yawmi wada'atu sai na gane kamar da na aza shi ne kawani ne bai ta'u ba jiki ne bai ta'u ba huska ce na nan wadda take ba abin da ya fi saka ne ba wani kyanke zo ba wani abin nan faru ba wani kwadahi hunnayyatan wato za haske gaira udanai ya ce kunnuwa ne ɗaya na gasan ɗanyi wani abu amma ban da su babu abin da ya canza na jiki ne bayan wata shida shi abdullahi bin harama kenan shi na mutumin nan wanda mala'iku sun ka yi masalla wa ruwaya kuma an ruwaito na sa'adu bin abi waqasin lalle sa'adu bin abi waqasin wa sa'id bin zai bin amr bin nufailin mata sa'ad bin abi waqas babban sahabin nan ya mutu da shi da sa'id bin zaidin so abin da sun mutu mata bil aƙiƙa sun mutu can aƙiƙa aƙiƙo gona mala abu huraira can ne aƙiƙo gona mala abu huraira tana can laifa fahimila ila madina sai an ka ɗauko su zuwa madina wadda sana da ya an ka turbuke su ciki ƙunga shi ashe akwai buƙata. da lura wadda ta tilasta ana yi kuma tun da wani gari a kawo shi wani gari wa humila usama bin zaid min al-jurh an dauko usama bin zaid daga al-jurh shi ma aka zo da shi madina abin nan madina aka rufe shi amma dai wal yaro huwa al-awwal abinda an ka zaba magana farko an rufe su ta yanda sun kamu amma dai ya akwai lalura ya halitta dauko mutum ya akwai lalura daga wani gari kuma ya halitta a tone shi daga wani kabari a sashi wani kabari in akwai lalura ya haka na ya halatta babu ma ya ƙulu iza abin na iza to idan mutum ya shigo makabarta akwai addu'o'i da aka so a yi in ka zo makabarta akwai addu'o'i wa wa'anda aka so a yi in ka zo ziyarar makabarta ka yi sallama ka yi ma marigaya addu'a abinda kuka yi yanzu wanda aka yi ga kaburburan malamai mujahide marigaya a ce inda kabarinsu ana roƙonsu ana roƙonsu wani abu wannan ya saba a shari'a haramun shi wanda ya mutu in kada amalu ba aiki ne ya yanki shi ka bukata addu'a addu'a za ka yi mai in katte in dai masoyin gaskiya kake in dai masoyi ne na gaskiya kake to yi eh, mai addu'a yana da buƙatar addu'a ka yanzu amma shi bai iya maka addu'a ba cikin kabari ba ko lahira babu mai magana illa man adina lahur rahman wa qala sawaba ko lahira babu mai magana sai wanda Allah ya wa izini can da aka magana to ba mai magana sai wanda Allah ya ba izini bale cikin kabari saboda ka bai magana bane shi maka addu'a kai mai addu'a ku tausaya ma marigayenku da sun ka mutu don in kun ka mutu kuma na bayan ku su tausaya muku ba ku sai wajen su ku da shirka ba kana kana magana dan na an maka sai ka ce shi na ya an an yi kusa ka taho inda kabari ne shi dan ya taho shi rawani irin nashi ka ce ka ga malam ka ce ka ga malam ya hito da kabari ya tarbe ka an yi kusa a kai kuma idan shedan ya bullo da wannan don mai yawan mutane sai ya bashe su ta wannan gehi dori da ya bullo da wannan wannan masu imanin gaskiya na lokacin nan ya bullo da shi bai yi nasara ba wasan ya yi ma eh, mujahid irin wannan ya hito bayan magariba ba eh sallah isha'i sai ya koma gida ya shin ya daddar duma tai yayi ta sallah yayi ta sallah har lokacin isha'i sai abin nan malami ne rusamana abdullahi bin abbas sai ya samu bakin ciki da damuwa kwarai saboda malamin na so ne abdullahi bin abbas na son mujahid kwarai saboda haka mujahid ya samu damuwa kwarai sai shi dan yayyo rawani yayyo ya hito da sifa irin ta ibn abbas ibn abbas ba gajere na kwarai ba amma ba dogo na ba matsakaici na ibn abbas ba mai kauri na ba amma ba ramamme na ba matsakaici na ibn abbas farin rawani ya kasawa ko yaushe ibn abbas koyo shi yana da sanda ga hannu ne bai ba kowa rikonta in ya zanna sai shi aje ta dama gare shi sai shi ɗan ya hito da wannan sifa ibn abbas da ya haifa cikin jallabiyoyi ne yana da jallabiyoyi amma ya haisa fara to sai shi ɗan ya sako har jallabiyar ya sako hula irin wannan ya sako rawani iri ne ya rikwasa da irinsa ga tsawo ne kamar ibn abbas sai ya to gaban da duma na ya zaune bayan malam ya kaba ta sallah ya to gaban da duma nan ya yi zaune malam ya yi raka a guda ko da ya taso sai ya ga shaidan zaune gaba gare shi ya san shaidan na sai ya kyale shi da ya ga malam bai gama sallah ba ya gaji da zama sai ya tahiya malam ya ce na san gobe za ka dawo sai malam ya wuce kasuwa yana gama sallah sai ya ce kasuwa da yi ya sauyi kabuwa ya tawo ya aza ta ƙasa sai shi ne da juma sai sai ya yi masallaci wajen sallah magariba ko da ya dawo shi na ya zo dabra da dadduman nan ya yi zaune ya kabarta sallah ya yi raka a guda ya taso sai ga shekan na gyaran rawani ya gyara sosai ga na abin tabbas tabbas in dai ba imani ba bai da bambanci da ibn abbas yana dukawa sujuda sai ya cire zan ya mai da gaba ne gabar shi shedan sai ya cire yukan nan yana tasowa da sujuda kamin da shi wawaya yana sama ita yace sai wuri ya wace jini ya wace ko ina sai ya bace yace ko dai ya bace na san na kashe wannan shedan sai ya ci gaba da sallah to lokacin maza na a can ko ka taho da siffan malami ba ka irkita su yanzu mutum ya taho da siffan malaminka kai ɗaya babu kowa sai ka ce ashe ku abin da an ga ce wanda ya mutu yana dawa ashe gaskiya na to haka nan na shi ɗan kai musu makabarta in sun kai magana sai ya ansa sai ce malam ya ansa malam ya ansa ne alamma mutuwa kowa irin takata kai don kaji an ce mutuwa mutuwa bayan Allah in mutuwa kata matsayaci an yi mai ya zama shiriki to ku lura da wannan addu'a akai musu ba roƙon su akai ba aka bara na abul qasim abdullah ibn ali ibn al-qurkani haddathana abu tahir muhammad ibn muhammad ibn eh, mahamishi az-ziyadi akabarana abubakar abubakar shine muhammad bin al-husaini al-qattanu haddathana ahmad bin yusuf as-sulami haddathana muhammad bin yusuf abinna al-firyadi haddathana subyan an alqama ibn marsadin an ibn buraida an abi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yu'allimuhum wato manzon Allah ya kasance yana koya ma sahabbai ne idza karaju ila al-maqabir in sun kai ta zuwa makabarta yana cewa in kun ka sai ku ce assalamu alaikum ahlal diyari min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun antum lana fardun wa nahnu lakum tabawun nasallallahu al-afiyah assalamu alaikum ahlal diyari assalamu alaikum mutanen gidaje duk abari guda da ka gani gidana na mai shi to assalamu alaikum mutanen gidaje mina mu'mini na cikin mu'minai wal musulmi na da musulmai akwai musulmai akwai mu'minai cikin makabarta wa inna insha Allah bikum lahiquna mu in Allah ya so za mu iske kuma mana nan tahi antul lana fardun ku ne magabata gare mu wa nahnu lakum tabu muna nan biye da ku nasallallahu alafiya muna roƙon Allah sauki wato rangwame hada hadisan sahihun akhrajahu muslim Ana bi bakr bin shayba an Muhammadu bin Abdullahi al-asbi an subyan an alqama ibn marsad an Suleiman bin buraida wa qala riwayat sulaiman wannan riwaya sai ta ci Allah lana wa lakum al-afiya muna roƙon Allah da mu da kuwa Allah ya kare mu al-afiya wato kariya Allah ya kare mu nan afiya ba lahiya ta jiki ba da wanda ya mutu shi ya mutu abu sulaiman أبو سليمان fihi min al الفقه cikin wannan akwai fiqh anna salama ala mauta lalle yan sallama ga matattu ka huwa alal haya'i kamar wanda aka yi ne ga masu rai assalamu alaikum fi taqdimin du'a'i alal ismi a gabatar da addu'a akan suna assalamu wa kadhalika fi kulli du'a'in bi khairin hakanan kowace addu'a ta alheri mutum zai yi ya gabatar da addu'a akan suna ka qaulihi subhanahu wa ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum kun ga rahmatullahi wa barakatu ya kaddamar da suwa sannan alaikum ahlul baiti sannan ya ambaci suna wato na ahlul baiti innahu hamidun majid wa qala azza wa jalla salamun ala ilyasin kun bai ci ala ilyasin salam bai ci haka nan ba wa bi abinda na khilafihi qaddama al-ism ala du'a amma ga sabanin wannan sai a gabatar da suna akan addu'a a ce abin na alaikum salamullah wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kun ga an gabatar da suna akan la'ana nan wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kun ga ba addu'a ce ta alheri ba amma ta alheri suna aka gabatarwa wa ruya ana bi wa ruya ana bi juri abi juri wato ya ruwaito abin na abu jiri wato jabir bin sulaimi al-hujaimi ya ruwaito cewa annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi yawa annabi sallama sai yace alayka salamu alayka salam yace mai alayka salam ya gabatar da wato suna akan sallama akan addu'a وقال النبي صلى الله عليه وسلم alaikum assalamu tahiyatul mauta wannan gaisuwa da kai mai alaikum assalamu da kace min gaisuwa matattu ta matattu aka wa wannan gaisuwa qul salamun alayka ce salamun alayka ka bacewa alaikum assalam ce abin nan salamun alaikum walaysa al murad min hadha anna sunna fi tahiyatil fi tahiyatil mayyit ba cewa ba abinda wannan magana ka nuni cewa sunna ce ga gaisuwar matacce an ya kula alaikum assalam sun ya ce alaikum assalam bal huwa isharatun sai dai a ishara ce ila ma jaraddihi adatuhum ga abinda al'ada su ta gudana gare fi tahiyyatil amwati ga gaida matattu bi taqdimil ismi suna gabatar da suna ala du'a ya ka addu'a kama kala abinda kama kala shima shima kama kala shima alayka salamun min amirin wa yadullahi wa baraka yadullahi fi abinna fi zakar fi zakar adimul mumazzaki min amirin sallama ta tabbata gare ka daga amiru Wabarakar yadullahi kuma hannun Allah ta yi albarka wato sallama Allah da albarka ta yi su tabbata fi zakal adimi a cikin wannan fata almumazzaki wanda aka gungunce wato wannan kabarin wannan kabarin to gaisuwar ce kenan alayka salamun alayka salamun lahi wa barakatu wannan gaisuwar ce ta al'ada su ce haka sun ka saba wana wa zalika da ire wannan magana da ta zo mina a sha'ari na wake-wake cikin wake su wa ƙaulu da ya ce wa inna insha Allah kullahi qul mu ma dai in Allah ya so za mu iske a kowa da kowa ya sani shi ma zai mutu kowa ya sani saboda haka wanda Allah ya taimaka zai maka ne tanadin abin kwarai kamin ya mutu wanda ka taimaka an ka kai wani kabari an ka rufe haka wani zai taimaka a kai ka kabari a rufe wata rana sai kokari bi hanya mai kyau rabi da kokarin cin zaluncin mutane bari kokarin cin zalun Allah ya gafarta mana inna wa inna insha Allah bikullahi kun laysa hada bil istisna'i laysa hada bil istisna'i shakki wannan istisna'i ba na shakka bane walakinahu ala adati mutakallimi sai dai ga al'ada mai magana yuhassinu bihi kalamu yana kyautace magana ta da insha Allah sa kalma insha Allah cikin magana kyautace magana ka kaulin rajulun da sahibi kamar cewa mutum ga aboki ne innaka yana hafanta ilayya shakartu insha Allah kai idan ka kyautata mini zan gode maka insha Allah wani wa'ina ita mantani lam afunta insha Allah in ka bani amana bancin amana ka insha Allah kun ga wato tabarruki na da kalmar insha Allah ba shakka bace wa دليل على أن استعمال istimala al istisna'i mustahabban fil ahwali cikin wannan ya nuna a mustahabbi na ga duk halayen mutum ya gabatar da insha Allah in tashi za ka yi zuwa anguwa ka ce insha Allah gobe muna tahiya in dawowa za ka yi ka ce insha Allah gobe muna dawowa in kasuwa za kana ka ce insha Allah za mu je kasuwa komi za ka yi ka ce insha Allah to musahabbi na yin haka wa in lam yakun fi amri shakka ko da ba wani shakka ga al'amarin da ka ce insha Allah tabarru'an al-hawl wal quwwati illa billah dai yanzu ka kubuta ga dubaraka ka kubuta daga ƙarhinka ka dogara ga Allah shi kadai kama akbar Allah an Isma'ila alaihi salam kama wanda Allah ya bada labari game da Annabi Isma'ila alaihi salam haisu Kala, lokacin da ya ce ma baba ne sadda zai yanke shi ifa alma tumar sata jidini in sha Allah mina sabiri baba wacce ka yanke ne ya ce Allah ya ce to ifa alma tumar baba aikata abinda aka umarce ka sata jidini in sha Allah mina sabiri in Allah ya so za ka same ni cikin masu hankuri ga yankewar da za ka yi kun ga annabi isma'ila kenan wa an musa alaihi salatu wassalam annabi musa shi ma allah ya ruwaito gare shi su kala lokacin da ya ce a cikin suratul kahfi da ya ce mai wa kaifa tazdiru alama lan tuhid bi yahuwa qala satajidni insha Allahu sabiran wala asi laka amra satajidni insha Allahu sabiran in Allah ya so za ka same ni mai hankuri kun gani shi ma ba shakka ya kai ba don bida albarka insha Allah shi ma annabi Musa ya ambace ta wa an yusufa kuma game da yusuf haisu kala lokacin da ya ce ma uwaye nai udkhulu misra insha Allah amini ku shigo misra sha Allah kuna amintattu shi a shugaban ƙasar misira. ya ɗauki matakan tsaro ba ne zai shigo birni babu abin da ka shakka ba irin yanzu na da adda hikina ba sannan zaune ake lahiya duniya tana lahiya ɗau babu yaudara da cin amana ba ta kawo ƙarshe ba amma duk da haka ya ce, yace misira in sha Allahu amini, ku shigo misira in Allah ya so kuna aminta ya ce sha Allahu, don bida albarka in sha Allah wa an shu'aibi hakanan shu'aibu lokacin da yayi abin nan mu'ajara da annabi Musa zai ba annabi Musa mata amma Musa bai da ko dari kuma yana son aure kuma bai da ko dari Musa marayi na uwa tai ga uwa tai yake Fir'auna ya koro shi ya dawo madayana an ka ɗaukai ɗan ga aiki gidan annabi Shu'aibu sai annabi shu'aibu zai aura mai ɗaya ya ce satajiduni in sha Allah min salihin in Allah ya so za ka saman cikin salihai wa'anda in sai alƙawari za su cika kun ga annabi shu'aibu shi ma ya insha Allah dan bida albarka. wa allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ai allama Allah nabiyahu Allah ya sanar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa qala latadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah amin za ku shiga masallacin harami insha Allah kuna aminta wa qala kuma Allah ya ce da annabi ne duk maganar da kai ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kakka yadda ka ce gobe zan yi kaza sai ka ce insha Allah to wannan wata karantarwa ce ba wai shakka ta sa aka sa insha Allah ga magana ba wata karantarwa ce kuma ku yi gurgudun da kuka iyawa duk da kuka iyawa ku yi duk abin da za ku yi ku ce insha Allah zai yi kaza insha Allah zai yi kaza idan Allah ya taimake ka da wannan zaka ga ka samu taimako abinda kuma ka sa mutum ya samu irin wannan ya samu natsuwa tun daga farko ya samu natsuwa inda natsuwa ta kwace mutum bai ciya insha Allah na ga wani malami wanda yake ta kokarin koya mutane wannan insha Allah da sauran abubuwa amma sai ya shiga siyasa sai ya fada wani wuri an fi sai zaɓe yana ta maganganu don uban mutum babu uban da ya hana mana kaza babu insha Allah har ya gama har ya gama babu insha Allah duniya ta rufe shi uban mutum ɗaya ka kira don uban mutum saboda ya shiga siyasa ya mance da wa'annan abubuwa to yan siyasa da kuka gani ana da su yana wa'annan son manci inda duk duniya ta wa mutum yawa mance ya kai da wa'annan abubuwa shi wannan malami na mai wa'azi amma sai ya aje riga wa'azi ya shiga siyasa sai bai samu bukata sai ba da na gan shi yana ta abin na irin waɗannan manganu ya yi magana kusan minti talatin ya gama babu insha Allah ciki to sai ka samu natsuwa kaka insha Allah kamin ka shiga cikin matsala ya kokari ka sa insha Allah wakila da yasa sanawa yarjo ila istisabil iman ila mauti ko kuma istisna'i yana dawowa ga abotaka da abin nan imani har zuwa mutuwa ayin nar haƙo bikin momini za mu riske ku muna in insha Allah wala yarjo ila nafsil mai abin nan mauti suna sana'i bai dawowa ga asalin mutuwar kanta saboda haka ala yace halin dai in mutum ya zo wajen abin da makabarta kun ji abin da ake so a yi na abu abu abdullahi muhammad bin uh, al-fadali al-khiraki akhbarana abu al-hasan al-daisafuni akhbarana abdullahi bin umar al-jawhari akhbarana ahmad bin ali al-kashmihani حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنا أداء بن أنا in. ana aisha radiyallahu anha ada'u wato ada'u bin yasar ada'u bin yasar ya ruwaito daga aisha radiyallahu anha qala aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya kasance kullama kana lailatuha durar da daren ta ya ya kasance wato in kwana yake wayo gare ta min rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faruju min akhirin laili ila baki annabi yakan hita da sallallahu alaihi wasallam ƙarshen dare zuwa makabartar baki'a fa ya sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'mini wa inna wa iyyakum mutawaidu mutawaidu na gadan wa ma'a wa ma'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun اللهم غفر لأهل بقيع الغرقد annabi yakan hita daga gida aisha don ranar kwananta da daddare yakan hita sai ya ta yi makabartar baki a kun san akwai abokai ne da yawa wa'anda ya yi aiki da su wa'anda ya aiki da su lokacin rayuwarsu wa'anda ba wajen yaƙi sun kai shahada ba rashin lahiya sun kai sun karasu to yakan lokacin tahiya ta ya yi kusa ya sani shi ya san lokacin tahiya ta ya yi kusa shi na yana ta zuwa yana gaishe su duk lokacin da ya samu dama sai ya ce makabarta ya gaishe su saboda suna abokan aiki ne da su ya aiki kuma ya rabu da su lahiya ya ruhe su makabartar bakiya to don haka ƙarshen rayuwa ce yana ta zuwa gaishe su shi na aikunka ga uhudu yana zuwa ƙarshen rayuwa ce don mutanen uhudu da su yayi aiki abokan aiki ne na tare sun kai ta wajen aiki sun kai shahada Allah bai nihe su da dawowa ba ya azaita su shahada shi kuma ya raunana tun da ya ohudu ko tashi bai iya yi sai an tsaye saboda ya raunana kwarai bai iya tashi tsaye sai an rika hannu ne sannan ya tashi tsaye jini ne ya zuba sosai to amma Allah bai nuhai da mutuwa can wannan ta shahada ba amma abokai ne sun shahada don haka ma'amala ta yi kyau da kai da mutum yana makabarta to yana da kyau in ka san inda yake ka rika zuwa kana kare mai addu'a saboda kun rabu lahiya ba wata matsala tsakanin karshe da annabi ya rabu da sabai ne lahiya don haka lokaci lokaci yana zuwa da asuba ƙarshen dare sadda Allah ka cewa ina mai roƙon gawara mu gafarta mai sannan yake zuwa ina musu addu'a Allah ya gafarta musu lokacin da Allah ka bi dan mai addu'a ya ansa mai to sannan ya kai musu addu'a to in mutum amintacce na an yarda da shi amintacce na bai da illa ya halitta ya tayi karshen dare shi ma makabarta shi musu addu'a amma in ba amintacce na bai tayi da rana dan yanzu akwai miyagu inda ka zuwa daddare to don kabarin mutane to kakka tayi daddare a shekara cikin su kuma da yan banga sun ka kama ka da wannan labu ka zubar da mutuncinka har biyan ɗiya don haka kakkate da daddare kai da rana amma in mutum na amintacci wanda kowa ya yarda da shi wannan babu layya amma dai ko shi na a laisa lilmomini abin na bayiwa ga mumini an ya kifa mazannatan nasi ba yiwa ga mumini kamar wanda hadisin yake ya tsaya inda aka yi mai zato mugu saboda haka kakka tsaya can ko wasu sun ce ayi malam na mutumin kwarai na wasu na ce ayi ai mutumin kwarai na ai kaza kaza su laba ma dai abin da suka laba ma zamani na muke yanzu ba a faɗin abin kwarai na mutane shirin su aka faɗi abin kwarai na mutane ba a faɗi ne yanzu shirin su aka faɗi to don haka kakka kada kanka inda za a yi mamugun to annabi yana hita ƙarshen dare zuwa makabarta fa ya kula sai ce assalamu alaikum dare qaumin mu'mini assalamu alaikum gidan mutane mu wa inna wa iyyakum mutawa'idun da mu da kowa duk muna da alkawari gadan gobe na haduwa wa ma'ajaluna kuma muna da ajali wanda aka yayi muna na haɗuwa wa in insha Allah bikum lahiquna mu in Allah ya so za mu iske ku Allahumma gafir Allah ka gafarta da ahli baki garkadi ga mutanen makabarta ga ta baki a duka Allah ka gafarta musu sai ya dawo wato duk lokaci ba lokaci yana zuwa shi musu addu'a idan aka ce Allah shi gafarta ga wannan addu'a kun ga ce assalamu alaikum dara qaumin mu'min saboda makabartar ba zamani ne an kai ta ba tun kami ne take to amma shi dai kun ji wanda yawa sallama ko oh, to suna yawa addu'a kai ma yanzu in ka ce makabartar garin ku akwai waɗanda an musulmai akwai waɗanda ba musulmi ba ciki musulmin riga don ka ce ka yi wa da annabi yayi assalamu alaikum dare qaumin mu'minin in ka ce ka yi musallama antum salafuna wa nahnu bil asr wa inna insha Allah billahi kunaka yin wani da wancan hadisi ya yi sauki gare ka sai yi musu sallama kuma ko biyo a kai makabata zai dan mota ta sauki ka Za ka je wajen makira sai ka karkatar da ka kai sallama daga sautinka assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالعثر وإنا إن شاء الله بكم الله يكون كاكم wannan in ka ƙara gaban makabartar tsawo gareta, ta ba irin makabartar baki a ce wanda take dan wuri na gani iyaka ta zuwa gina can ba irin ta ba ka ƙara gaba komai musu wata ka ƙara gaba komai musu wata shi dai annabi iya ya biyo makabarta sun ce lawwa unqahu yakan karkatar da waya ne wajen makabarta ya ce assalamu alaikum ahalar diyar mina al-mu'mini ya gafiru Allah lana wa lakum tun salafuna wa hannu bil asar wa in sha Allah bikullah wato suka yi wannan annabi ya kai wannan in ya biyo un kawo haka ya karkata da wani ba sai ka shiga ba amma in akwai wani mutum wanda kaka son ka gaisuwa to kana shiga shi yasa kuwa gani gaisuwa wata mutuwa ko mutum ko shi awwa yana son yana son ƙari ko shi awwa yana son ƙari shi yasa ko ganin don manyan sahabban nan ana kai musu ziyara annabi ma abin da yasa an ka hana shiga waje ne a kai mai ziyara domin gudun shirka da shi'a shi yasa kun ga an yi katangin nan guda uku katanga guda ta ɗakin da yake ciki katanga guda ta gidan katanga guda wadda ta kewaye gidan don haka ko gidan baka gani balle ka ga kabari ne don gudun shirka ko gidan baka gani wannan katanga da aka gani ba ba ta gida ne ta ba ta gida ne na can baka ganin ta kuma balle ka ga dakin da yake ciki to amma akwai wa'anda ka zuwa kama 'yan siyasa wanda addini yadda ma. in ya tashi ta yatsun daga nan yana magana da ambassador zan je umra in na je umra ina son kaza ina son kaza ina son kaza sai ya buga can ya faɗa ma wa'anda akula da wannan abin dama suna da wannan ka'idar don in kuna zuwa kuna gani da yawa za ku ga wani ya to an buɗe mai gidan annabi ya shiga zai na inda kabari ne ya gaisa kuna gani kuna gani kuma cikin ka'aba kuna zaune sai ku ga ɗaya wani ya to sai ku ga ɗaya an sa sojoji sun kewaye gehen ƙohan sai ku ga ɗaya an ɗauki tsani an aza sai ku ga wani ɗaya ya hau da shi da tawaga sun shige cikin ɗakin su yi sallah sai addu'a da suka so dama suna da wannan abin na ma'amala da shugabanni wanda addini ya dama duka wani ma ba mai ba shugaba na ba illa dai mai kuɗi na wanda ka taimakawa addini sun yarda da shi to in yana son wannan tun da nan ya kawaɗi sai a shirya mu ga ranar da zai tayi daga lokacin da zai shiga duka sai a buɗe kana gani aka bude mu wani kai eh, kuma da nesa kai kallo shi ne za ka yi kuma da nesa kai kallo Allah ya gafarta mana isata in mutum ya isa sai a yi abinda ya dace da shi wanda bai isa ba ya koma da can ya bi gehe ko kusa ga gida a na duba gida annabi ba ya biyu kuna gani akwai ta hanya da sun kai yanzu da ka to ta aka bi ko kusa ga gidan ma ba ka biya kai ka zo ka da nesa da nesa ka daga hannu ka kai zo ka kai sannan ka wuce da ka dan tsaya ko da nesa sai a ce abin nan tari tari sai ka yi sauri ka ba da hanya in baka ta yi ba askar ya zo ya tura ka haka sai ka tafi to isata Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana annabi dai kun ji yana ziyara abokai ne kuma ku ziyarci abokanku kuma ku ziyarci abokanku amma an bata baya aboki ne wanda sun ka sha nono guda da shi ya rasu yadda aka turbuɗe shi ya ɗauki dutse ya azage yan kabari ne ya ce don in san inda ɗan uwana yake in da yan uwana nan wurin lokaci ba lokaci ya kai ne ya kan kai mai gaisuwa mace guda ta ba su nono ya ka kai mai gaisuwa to kai ma babu lahi ka sa alama ga wani babban masoyinka sanda ka samu dama sai ka tafi mun yi karatu da ku ana taya cikin makabarta da takalmi da ku mun kai karatu da wurin saboda haka inda ka san inda yake sai ka taka tsakanin kabari da kabari haka kai in ka kai kai mai sallama ka gaishe shi kai mai dariya kai mai addu'a ka roƙa mai Allah ya gafarta mai kana yi mai addu'a da yawa nan wurin Allahumma gafir laka Allahumma gafir laka ka yawata dai gurgurdo da ta yawa eh هذا حديث صحيح وانا hadisi صحيح ne a karaje musulun a ayya haya ibn haya an isma'ila ibn jabir a babin sallar jana'iza kenan da ƙarshe ne kuma nan za mu kwana insha Allah Allah ya gafarta mana sai mu yi ma annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 اللهم اللهم انا روقك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انا روقك الله كغفرت منا يا الله كغفرت منا يا الله كغفرت منا يا الله كقارا منا ايماني da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da yabaraka da ikhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu dukkan zunubansu Allah ka gafarta musu dukkan su da gangancinsu Allah ka haskaka su cikin kaburburarsu masu rayuwa ko ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman mu tare da su ka shirya mana matayenmu ka gafarta musu ka ƙara musu imani da lahiya da mu da su ka ba mu kariya cikakka da tsaronka ka kare mu daga sharrorin masu shiri ka gafarta wa matayen ka warkar da marasa lahiyarsu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka sa aljanna makoman mu tare da su biya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu ya Allah ka rika mana su ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka yahi musu kuskurensu da gangancinsu ya Allah ka aza su ga hanya ya Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka cikakku laila wa naharan Allah ka ba mu kariya da tsaronka cikakku halayelan wa naharan da albarka sunayenka Allah ka kama mana tarbiyyar ɗaya da zuriya Allah ka rika mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su da mu da suwa Allah ka kare mu daga sharar duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri duk shirin da suka kulli babu wanda baka sani ba Allah ka mai sai gare su Allah masu kulle-kullen shiri Allah ka kulle su da shirin su duk shirin da sun ka kulla Allah ka mai sai gare su mu kuma Allah ka kare mu kada mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa kwakwalla mana shiri Allah kamar sai gare su Allah kwakwalla mana shiri Allah kamar sai gare su ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwa hirgita mu Allah ka hirgita su ya Allah duk wanda addani ya so walakanta mu Allah ka walakanta su ya Allah kowa addani ya so walakanta mu Allah ka walakanta su ka mana rami ko don mu Allah ka kada su ciki Allah ka kada su ciki Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil al'ala Allah ka ba mu aljanna firdausil al'ala da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya Allah ka wace shirka da mushrikai baki ɗaya Allah ka wace munafici da munafukai baki ɗaya inda duk taron munafukai yake Allah ka wace shi Allah ka gama kaninsu ka buga su wace babu girma babu arziki da albarka sunayenka Allah ka ansa addu'a yau. Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu dinga Allah ka mu cikin su saboda ka, Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu ka kare yan makaranta ka kare malaman su ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu ka kare mamu ka kare limaman su wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu ya Allah wuraren tayoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin gida da sharrin garka ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin gida da sharrin garka ka kare mu daga sharrin gari da sharrin daji ka kare mu daga sharrin tahiya da zaman gida ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da al aljanu da sauran halittunka ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da mu. Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam